wabarakatuhu masu kallon mu a yau na zo muku da wani babban abu wanda ba ku taɓa gani a wannan tasha ta mu ta ɗan Najeriya TV ba kamar yadda muka saba kawo muku eh, fina-finai komedi da sauran abubuwa na nishaɗi da kuma a ilimance da kuma sauransu a yau komar mu ta yi babban kamu domin ta kamo babban kifi a ah, kamar yadda kuke gani ina tare da ɗan gidan marigayi sanannen fitaccen jarumin nan wato marigayi biyu Musa wato Hannafi annabi a yi wa 'yan kallo sallama <clears throat> ta jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar dai yadda kuka sani kuka saba ba sanan koyayye ba ne ni ni ne Hannafi Rabiu Musa ɗan Ibro ina sanar da ku cewa ku tafi wannan tasha ta mai suna ɗan Najeriya TV kalle da ake sassako muku ayyuka gunda-gunda sanka-sanka saboda haka muna nan za mu fara muku wani aiki ni da shi a ɗan Najeriya TV kuma wata ma aikin ya kasance sunansa ɗan ƙasa ko ɗan Najeriya yadda za mu sako muku shi za ku ci dariya kuma za ku azantu za ku ilmanta a cikin wannan aiki saboda haka kar ka bari a baka labari ka tafi ɗan Najeriya TV ka danna subscribe sannan ka danna da yadda mun ɗora za ka dinga gani ko ba haka bane wannan haka yake haka yake za ku dinga ganin ayyukanmu akai-akai domin haka ku shiga ku danna subscribe ku danna alamar ƙararrawa domin da zarar mun ɗora ku ji shi akan wayanku ko kuma kana shiga YouTube channel ɗinka za ka dinga ganin ayyukan da ana ai da ya danna ƙararrawa zai shiga nan mun ɗora yake nan ma da ya danna ƙararrawa inda ya danna subscribe ya danna ƙararrawa saboda haka a ci gaba da bibiyan ku da karka wani sanya ko ka tsaya wani ya baka labari kai ka tafi ɗan Najeriya TV ka je ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa kuna jin abin da yake ji kuna ji za ku sha kallo to ku shiga ku danna yawa iririn ka danna eh, ƙararrawa za mu fara sako muku ayyuka kwanan da Allah ya annabi zai nishaɗantar da ku ɗari bisa ɗari zai wa'azantar zai ilmantar ku dai abin da muke so ku ci gaba dubu bisa dubu kwarai da gaske eh kar ka bari kar ki bari a baku labari muna tare ɗan Najeriya TV <laughs> subscribe ɗan Najeriya tigi dan ƙwarai mako kar ka bari a <laughs> baka labari na gode jama'a cut rahmatullahi ta'ala barakatuhu to yau kaga ni hannu dai hannafu rabilu musa ibro yau kuma na dawo kuna kallo na a tashoshi da dama kamar su DZ Hausa TV Bandar Hausa TV to yau ina sanar da ku cewa hannafu rabilu musa dan ibro ya buɗe tasha ta ta kansa hannu dan ibro TV dan ku je ku danna masa subscribe da kuma ƙararrawa don ganin ƙayataccen shirinsa launi launi don nishadantar da ku da wa'azantar da ku da kuma komai da komai da za a yi don haka kallo a can kyauta ne ni ina so ku je ku kalla hannafaɗan ibro tv a cikin tashar ku ne da za a yi ku je ku kalla ku gani ina ba ku shawara kuma ina ba ku labari akan wannan ku je ku kalla zan nishadantar da ku zan ƙayatar da ku kuma wa'azantar da ku in Allah ya yi an yi duniya don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan kawai <laughs> ai kawai na can kurma a bi kawai ku je can ku kalla kallo kyauta ne ko sisi ba sai ka biya ba kawai ka danna subscribe ka danna ƙararrawa ina sanar da masu kallon mu dan haka kar ka sake fawar ne waya zo ya dinga baka labari a ka je ka garzaya ka kalla da kanka ka gani dan haka aka ce damar da ka bada labari da a baka labari gara ka bayar to kar ka kar ka sake a baka labari ka garzaya ka garzaya ko da gudu ne ka je ka kalla annabi annabi dan ibro tv assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh

da Allah dadewar me kake yi ne da Allah haba da Allah annabi sakare ya kai da ko fato kaji jaki kaji mahaukaci wawa ina ji ko fato a nan ina ga wajen doki da jaki ba mahaukaci annabi sakare aldana ce aldana ce aldana kuma kamar ya kaji mahaukaci aldani yana kan kuka aljan yana kan kuka eh? tana san yadda dai ajo yake in ma ba ku sani ba ku sani ni yar jarida ce aiki ne ya kawo ni na daukar rahoto in yi in gama in tafiya ta da farko da sunana sakare dan Allah kana kallon kanka a mutubi ko a ba da za a samu kudin shiga da bangare daidai da kai ne fuska ne sai suka da kake buya mata karatu ko ba sai ka sa ba shekaran jiyar na karɓo kuɗin nan ban baka ɗari da hamsin a ciki ba me farin jini na zo ma. masu iya magana na cewa salon taku irin na agwagwa shi yake bata salo ta kamanceceniya da kwakwa riba kafa da ribar hannu mai tafiya ƙasa shi kaɗai yake iya mallakar su Allah matsiya ce kawai. Wanda Allah in dai har zan samu farin ciki a haka zalika duk wanda ya ɗebo da zafi masu yi magana suka ce bakinsa wannan misali yake ganin sa astagfirullah astagfirullah ilimin ya zama zuciya ilimin shaidan mu bar abin da muke saba wa ubangiji to mu wannan duniyar da kuke ganin ta ƙaran ya ce kuma babu wani jin daɗi ce ga wa'azin nan wallahi ba zan tuno ba sai na yi shekara gida ne da yake tattare da cakwakiya gida ne wanda ke tattare da marasa mutunci gida ne mai tattare da masu son zuciya kai dai kash ba iya cewa komai sai dai kuma a wani tsagin daban a inda yan dauri suka kamanceceniya wato da masu sani da masu kuma takalma turka turka cikin wannan gida kadai ta isa ta baka lissafin abin da ake nema da ganin sarkin fa sai miya ce zaki ka bari man hadan nutsa gidan gidan da ne ya kuka gani kaga dai nan ya ishe mu mu ci karan mu ba tsara labarin wannan shirin hannafa rabilu musa ibro dan gado kuma kagada mashirin shirin ahmad safwan dz mataimakin mai tsara labari abubakar usman wanda ya bada umarni ma zango darakta mai tasowa gidan hada-hada kamfanin diesel production suka ɗauki ninka muku wannan katatar shiri ba a raba salo da kuma mai iya lissafin salon maza ku subscribe ku danna mana karara a tashar mai suna gidan hada-hada tv wannan shirin zai fara zuwa muku ne duk ranar asabar misalin karfe takwas na dare gidan hada-hada in ka tsaya baya ai hada-hada